Give me your أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ya wa musulmi sama shugabannin wannan kungiya da rasantu manya da mabiya masu halarta wannan majalisi masu gidajen rediyo da sauran midiya daga nan unguwan masallaci sunna na nasarawa kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa musulmi maza da mata muna gaishe ku da gaisuwa da islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne sha bakwai a watan ramadan jira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da sha takwas ga watan afrilu miladiyya haihuwar annabi isa da maryam sa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu in uwa lura da ɗabi'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan abu ya shafi ramadan shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya saba ma ɗabi'unmu mu farkon azumi za ka ga an cika masallaci salatin tarawih ana habu habu da azumi imani imani amma in kalla da zai ku sha biyar ga wata goma ga wata to wallahi sai a hankali to shi ma'aiki alaihi salatu wassalam azumi yana tuhuwa yana gabulin na ibada saɓanin mu yadda muke yanzu don haka masu ruwayoyi duka sun ruwayo su cewa in azumin nan ya kai sha tara ga wata kwanan nan goma da suka rage ramadan ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam babu kama hannun yaro duk abin da yake na ibada cikin ramadan wallahi kwanan nan goma sai ya yi dubulin din wannan ibada har ma an ruwaito cewa ba, duk wata magana ba ta ibada ba ba ka samu kai ta gidan shi ma yana takaita yawa mu'amala saboda shagaltuwa da ibada don haka a jure sha bakwai ne abubuwan da suka rage mana ba ta da yawa amma ka ku ƙara kokari Najeriya da duniya gaba ɗaya muna fuskantar fitintinu da barazana wadda ana iya fito a yi ma bayani da wadda ah, mutane suna dai hasashenta amma daga ciki kar ku manta akwai wasu manyan mutane guda biyu ɗayan ya rika Najeriya sojan ɗayansu ya rika mataimakin shugaban Najeriya. Sun samu bayani wasu watanni baya suna hasashen cewa Najeriya za ta wargaje. To, duk dai tunanin da kowa ke yi iri ɗaya shi ne wai siyasar nan da aka yi menene makoman Najeriya. don haka idan ana cike da tsoro ka tafku kai kuma ka yi banza da abin ba ka da hankali don haka ka koma ma Allah da addu'a kai ma ka zan Allah shi yarda da kai a matsa wurin ibada da kyautata ɗabi'u da imani da kyawawan ayyuka har ya zamana duk da aka kulla ma Najeriya ce wadda ba a wa saboda ku talakawanta wurin gumi qurani wurin gumi musulunci kuna kuka Allah yana jin sautin boturus boturus gadi ba kuma ta ba ya taɓa zama sakataren majalisar dukkin duniya an tambaye shi in ya gama tenuwa ne ta ta tare ina ne ya fi shawa akwai hali ya zauna sai ce Najeriya. Ta ce da shi me yasa ya ce can Allah ya ke. Yanzu Allah yana Najeriya ya ce Allah yana Najeriya. Me yasa ya ce saboda wani kulli da muke kulla ma wata ƙasa in muka kulla baya ɗaya wannan ƙasa tana wargajewa sai mun kulla ma Najeriya goma irin wannan kulli ta gagara wargajewa saboda haka duk da kayan na bai san tsirin abin ba tsirin abin shi ne addu'a kuma dogara ga Allah wani abu da ba ku sani ba shi ne duk duniya gaba ɗaya suna hangen arewa cewa in ba a yi hankali ba arewan nan wata hedikwata za ta zama ta shari'a musulunci ta duniya gaba ɗaya don haka duk mataki turawan nan suna iya ɗaukai. ku tsallake wa ga su ballo da wani don haka ku bar wasa da ramadan rungumi wannan wata mai albarka wanda annabi ya makirari da shaharul du'a watan addu'a shaharul qur'an watan bitan qur'an don haka a yi ƙoƙari. ci gaba da roƙon Allah Allah ya kama mana ba kuma ta ba da mu wani jiya mun kwana ne kan yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girmama annabi Ibrahim alaihi salatu salam. kuma Allah ya gwada mana cewa mu ma namu addini asalin shi daga mu da Allah ya tura annabi Ibrahim a kanta a kanta muke tafiya fa qala sai ce a tura suratul nahl ثم أوحينا إليه يا رسول الله bayan wucewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah ya makarari kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه واجتباه وهديناه إلى صراط المستقيم ثم أوحينا إليك فأنشي في ما sai في yi wahayi gare ka أن annin ملة إبراهيم حنيفا دليت lallai kai ma ka bi hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mai karkata ga dukkan abin da ba daidai ba zuwa aikata abin da an daidai kai ma na sallallahu alaihi wasallam kai ma ka bi hanyar jiya mun yi bayani cewa biyar hanya annabi Ibrahim da Allah ya umarci annabi yayi a maganan akida ne domin shi ya kai makura ga tauhidi alaihi salatu wassalam ah, don haka ma annabi yake kira shi babana yake an haifan mini cikin dare an yi mini haihuwa an haifan mini jariri na sami shi suna da sunan babana Ibrahim ina tsammanin ba na mata ba kitabul azkar wannan kuma ya nuna cewa in mutum ya haihu ba kira zai sai sati sannan ya faɗi sunan jariri ko jaririya ba a da an haihu za ka yi ƙoƙari ka samu suna mai kyau ka raɗa da ka haifa ba shi wannan sunan na jariri ko jaririya bai da alaƙa da sati wannan al'ada ce gargajiya ce shi sati shi kuma abin da a shari'a shi ne jariri ya yi sati ɗaya a duniya wannan ni'ima ce gaba da Allah ya ma har jariri ya yi sati don haka za ka yanka dabba sadaka shi ne makasuri sai ka yanka dabba don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala eh, shi ne mutanen al'ada suka mai da shi ranar taro idan muka yi zurfin tunani taron addu'a suna da ake yi a da laifin shiga shari'a bai da yawa domin shesa ko she usman bin fodiyo ajiye shi a matsayin makaroni kawai dalili saboda asalin shi ba bisa addini an gina shi ba an gina shi bisa zumunta in samu dabba da za a yanka sati ya yi sai a tara dangi to lokacin nan kuma ka yanka tsokan nama ana da don haka ka ka tara dangi kuɗin da suke kauye ne su zo lokacin babu telefon babu waya babu mota babu mashin mashin ma bai ma zo afirka ba lokacin sai a tada doki ko jaki ya sai can kawai ya faɗa musu an yi haihuwa don su taho a gwajin zumunta zamanin akwai zakoki da giwaye a cikin daji tarihin da na karanta na kwastakora nan inda muke nan akwai zakoka sosai da kuraye amma yanzu masallacin juma'a ne saboda haka wannan fatayin cin nama shi ya kawo taro inda za a gane a ke taron suna ba yi shi ake yi ba illa al'ada ce ta gari shi ne ko mu da aka haide mu muka mu da ido sai muka ga naman layya ba a yanka shi a raba shi ran da aka yi layya sai kashe gari an gayyata danki kowa ya taru a ce aiwa ne ya yi layya lokacin ma har wani mai waka yana yi layya mai bani ba ta shi zazanta banza saboda lokacin layya wani abu ne mai tsada to amma yanzu layya mutum guda sai yanka rago talatin ya yanka saniya don haka ba ma wani abin alfahari ba ne don kayi layya to don haka yasa ɗabi'a ta mutanen da a cika wasu wawayen malamai ke sun su mai da ita addini amma ba ta ku ga kashin ba mu cika magana tare suna ba saboda source of income ne na malaman al'ada hanyar samun kuɗi shiga ne in ka ce ka ci gaba da ya shi sun yi sama a kashe masallaci don haka sai ka yi tabbacin wannan taro ɗan murtalan nan da suka samu zamani zai sanya wata al'ada ko yanzu ma masallacin suna suke zuwa su faɗi sai an yi mai haihuwa ko ba don ai ita al'ada zamani kai ya sai yanzu burhani yaro na wasu burhana ba tsoro ne a gani an al'ada ta an kusan wuce wannan lokaci saboda haka suna su ci gaba in Allah ya da akwai karfi da in ba a buta kabo ba duk inda ka ga masallaci ko na suna ne Allah ya haka za ta faru insha Allah ko ba mu da rayuwa sai ne Allah ya ce sun ina ilaika sannan muka yi wahayi gare ka anin nan tafe millata Ibrahim Hanifa cewa kai ma ka ga hanyar annabi Ibrahim ta akida alaihi salatu wassalam wannan aya ba ta goge wasu ayoyi ba ne kamar in kan diba wasu ayoyi irin surat isra'i a sa an yi da alaka rafu kama kama an yi ba a sa kama kama menene rafu ka Kaga wannan aya ta nuna akwai wata rana a kiyama wanda za a kai ba wanda ya sai magana in ba Allah ba sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi dai aka ba makaman Mahamuda kuma in ka ba wata aya za ka ga duk manzannin nan an yi alƙawari da su mala'iku sun shaida Allah ya shaida cewa in annabi Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam za su aje manzancin su su bi shi wannan aya tana nan cikin wannan ba duk ba ya warware wannan aya ba ana magana a sabiqun Hunan awwalun wa'anda suka gabata a wurin da'awa to sun gabata kuma a wurin wani matsayi yadda Allah yake jinjina ma Hunan al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari saboda me saboda sun gabata wa haka ba sai kuma yake Annabi Ibrahim, ko da yake ya gaji shirka a wurin iyayen shi, amma shi dai kan wa ma kana min al-mushriki baya cikin kai, domin shi ya bi hanyar ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shirki da Allah na'am inna ma ila sabti subhanahu wa ta'ala abin sani kurum ya bai ya sanya asabar da lahadi duk da bai kawo lahadi ba amma abin da yake nufi asabar da lahadi ya sanya su alalladi da ko bibi ga waɗanda suka saba a cikin ma'ana a cikin umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka ya sanya sabbi rana ce da bai yadda a yi aiki a cikinta ba matsalan saboda ya tallata ma yahudawa ranar asaba ba a bau ba su karɓa ba sai suka dawo suka zaɓa juma'a ya yi ubangiji ya nuna musu juma'a ba su karɓi juma'a ba yahudu suka karɓi asaba nasara suka karbi lahadi don haka sai Allah ya ce to kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam duk da bai zo ba a lokacin ni kuma Allah na zaɓa maka da jama'an ka yawmul juma'a don haka yasa juma'a da aka ba mu muna taruwa mai juma'a ciki ita ce mafi daraja da girma don wanda ya zaɓa mana ita Allah ne ya zaɓa mana ita kuma an zaɓa mana ita ma tun wanzan mu ma ba a sa ranar zuwan shi duniya ba da haka yahudu da suka a asabar sai Allah ya ce ya samu doka bai amince su yi kamun kihi ranar asabar wannan tun da su suka yi haka dama Allah an kai mai shigi ga inda ya ce ka tsaya ka jawo jaye-jaye to zai dora maka fitina a wannan abin da ka jawo ka gina shi don asalin hukuncin Allah shi an da sauki in ba ka yi haka ba to za a tura ka ga inda za ka sha bakar wahala su ma da tarar suka zaɓi lahadi sai aka haramta musu yin aiki lahadi don haka yahudu ba su kafin kiyi a saba tare da kasancewa su masu sha'awar sarkanci da kamun kifi kuma sun fi wannan rana aka ce tun da kun zaɓe ta ranar addinin ku to ba a yadda ku yi kama kiji a sabar ba ko kuma tsara ba a yadda ku yi kama ki sana'a ko kasuwanci ko aikin gwamnati ranar lahadi ba saboda me saboda kun zaɓe shi don haka shine a horo da aka yi masu wannan sabawa da suka yi sai aka saba musu wa'anda amma mu da yake Allah ne ya saba mana jima'a ba annabin mu kawai ya zaɓe ta ba Allah ya saba miki jima'a

ba sa buɗe shaguna. Ko da yake yanzu in ya muri saboda son kuɗi ya mara ɗan karya ɗan wannan ƙa'ida. Sai ka ɗan buɗe ɗan biyu na rana. Ko in kwastama ɗina ya zo sai ce to yau ba ma buɗewa saboda kai ne alhaji wallahi saboda riba Saboda kuɗi ne karya yi. saboda ka Allah ya dafa muku juma'a wannan ya kamata ku gode mu Allah kuma ya kamata ku girmama a ranar juma'a yadda kuke zuwa juma'a a nan kwanka gora masallacin ku a da gaskiya alhamdulillah ya laifin yana da kyau sabanin wasu garuruwa wani bai zuwa masallaci sai an ce neman ya wuce wannan makantar zuciya ne mutuwar zuciya ne juma'a Allah ya zaɓa mana kuma yinin muke a sati ita ce idin mu na sati me zai sa kai zaman ka gida ana liman zai fara karfe daya a ce wai ba ka zuwa ma sai karfe daya wani ma sai karfe daya da ikirin ana dabda da ikama wani ma sai an yi raka a daya wannan ba karaman hasara ba kadifiyar da tsari nan yake da yadda aka ɗaukan mana ita Allah ya zaɓar mana ita ya kamata mu girmama ta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idan wani ya lissalati min juma'ati in an yi kiran sallah daga cikin yinin juma'a aka yi kira don a yi sallar juma'a ita ce lokacin azahar zawa da sha subhanahu wa ta'ala ya ce fas'au ila dhikrillah ana nufin kiran sallah na biyu eh, ga wa'anda suke kiran sallah guda biyu karkashin hukuncin Usman da Affan radiyallahu anhu da kuma malikiya na yi kira na biyu kenan ya gwada liman ya hau membari ya fara kudu ba saboda ka Allah ya ce fasau Kalma fasau ya nuna an haramta maka duk wani abu wanda ba juma'a ba sai sa ya zo da fawo an haramta maka bacci an haramta maka aikin ofis an haramta maka noma an haramta maka kiyo wasu ma hadda larabawa da suke girmama kasuwanci da wa ta'ala yake bazarul bai babban ciniki ba wai ana nufin kure shago ba cinikin da aka kulla an ka bar ma kwastama miliyan talatin to wannan ciniki ya ce an da Allah ya ya warware haramun ne ka aiki kudin in ka amsa ka amsa cikin laifi wa zarul bai ko da kun gama ciniki ba da kuɗi ne da ai haram ma damar ladan yayi kira liman na kan membari wallahi an haramta maka ciniki sai da sayarwa duk yan kasuwan nan da suke bude shaguna cikin kushin Allah suke yi sai mafi yawa gobara ta fi kone kasuwa bisa ga cikin gari amara ka ku shi da jarin bai Allah ya ce wallahi ku ni ciniki ba kasuwanci ku dai da ta? sai ce da da kun khairul lakum wannan shine mafi alkhairi kan ku in kuntum ta'ala in dan kun san in kun san cewa ya fi alkhairi to fa ku aikata ma'ana ku bar ku karya doka komi na ku ku dakatar da shi komi din kuke ku bari komi kuke ku bari in an yi kira in agaji ya kamata ku lura da wannan duk abin da za ku yi ku yi shi kafin liman ya hau membari in liman ya hau membari da ya kirisin to an dakatar da shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai wa dan uwanka wa'azi ka ce da shi a sai shiru liman na kudu ba yi shiru wa kad lagau kai lagau wa'azi ma kaga haramun ne idan liman ya hau membari ce ma ruwan uwan ka wani ana kudu ba ku yi shiru haram alai kai shirun ka kalla ana tsaye ka wasu ka fassara lagawo na ba ka da juma'an gaba ɗaya, in kuma ba ka yi ka ba a jarabe ka da munafunci wasu ka ce lagawo ana nufin ka aikata magana wadda take yasassa a cikin musulunci wata ba a yi da ita ba amma subhanahu wa ta'ala yace wa idza qudiyat salat in an gama sallah alhamdulillah ban tashiru fil ard ku je ku koma ku bude shaguna sabani yahudu da nasara don haka ku ku je ku bude shagunan ku ku je kasuwa ku je gona ko ina za ku yi ku je wabtagu min fadlillah ku nema daga falalan Allah sana'a ta yi dacewa da musulmi bisa ga aikin gwamnati in lalura ta rufe mutum dole sai ya aikin gwamnati sai ka yi aikin gwamnati amma kasuwanci ya yi albarka sau dubu bisa ga aikin gwamnati amma banda soja da ɗan sanda da ‘yan gwamnati masu kaki banda su waɗannan wajibi ne musulmi su shiga wannan aiki ba musu haɗi ba ne da akwai ma'aikatan lafiya ma wajibi ne dole su tsaya su kare mutuncin ƙasa in ka bi ba aikin gwamnati kun ji ba za ku ga bauta ce cikin bauta bai da yanci in ba ka yi hankali ba ma tarbiyyar iyalin da za ta kusurce ba ba kai hankali ba saboda aikin gwamnati wanda ya za ka ci halal wa awoyin da za ka yi da ka da yaran ka ba shi da yawa kuma sannan ka na addini ya yi rauni in ma ba mai kokari ba ka dawo ofis karfe uku na yamma ko karfe biyar na ne ka ga karfin zuwa islamiyya ko makarantar zaure ta yi karatu don haka yi ta za ga yan boko da yawa suna son addini matuƙa saboda shi ɗan boko yana buƙatar ya san why don me aka ce kaza kace mai babu ba a laya sai ce to me yasa to shi yasa illa ne suke da yawa cikin aqidar mahadin saboda mugun babban su ka gaya maka ya magana sai ya tambaye ka me ya sa to wurin balbale-balbalen tambaye-tambaye har shiga ne gaskiya haka ne shi ma dan wurin tambayar me ya sa ka yi haka sai ya sa sai ya gane gaskiya yasa sun bi yawa cikin ah, kuma suna da ɗabi'a ta hawariyu hawariyun musulmi ne na zamanin annabi isa alaihi salatu wa salam menene hawariyun su ne yan wanki da kuka? shi kuma Allah yana son san wanki da Mana mala'iku na sha'awar mutum wanda zai yi wanki ya goge ya fito fes to da biya dan boko kenan ba kasafai dan boko zai sa riga kwana uku shi manomi gani ya kai shi na ta yau ni da tafiyan da gona sai ko materiya ta gundukun ya yi gona in ya dawo ma sai ya lura da cewa akwai wani aiki da zai yi da kwashe mota sai ce amma amfani yi wanka wanda zai koma cikin mota ya kwashe taki shi ko dan boko yana ganin shi bai yiwa shi rayu a yini bai wanka ba in ma ya dawo ofis sai ya koma yi wanka to wannan tsafta Ɗabi'a ce da mala'iku ke so bal Allah ma yana so inna Allah jamilun yuhibbu ma da yuhibbu ma da. Allah mai kyau ne mai tsafta ne yana son abu mai kyau mai tsafta don haka yana da wuya ka ga cikakken dan boko ka zai ko dai ana samu ni dai ba sai an je an tambayi yan boko shi ne Allah ya ce in kun gama ku je ku nemi abinci kuma wurin bida abinci na waskurullaha ku ambaci Allah domin mutumin da yake bidar abinci yana bukata addu'a yana bukata yi azkar don Allah ya bashi kasuwanci shi albarka yana bukatar addu'a yana bukata duk hanyar da yake abinci tana bukatar addu'a shi ne ma'anan waskurullaha kaseera la'allakum tuflihun domin ku yi nasara yasa abin da yake faɗi kenan a wannan aya sai kuma ya fi. Wa'inda rabbaka ya fi ga Ubangijinka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya hukumu bai da mun yau Allah zai yi musu hukunci zai yi hukunci da kanin su ranar kiyama sai da Allah zai gwada maka ga ranar da ya baka ka kiyama. ka je ka ɗauki wata daban kuma ka zo da kirkire-kirkiren abubuwa don haka Allah zai yi shari'a tsakanin ranar kiyama domin da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya haramta dukkanin addini sai dai addinin da annabi ya karanta don haka magana sabti maganar lahadi duka Allah ya kansula ta kai amince musu baskin da laifi ke wannan abu a yau malkiyama da ranar kiyama Allah zai musu hukunci fi ma bima kana fihi yahtalifu cikin abin da suke sustaba ma juna akan wasi da tsarin shari'a da tsarin ra'ayin kansu New Testament uh, da the Testament ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة يعني لو أن سورة سنة كاريوة أو أبدا أن بوكو كتما evaluation don haka yasa ta mai da hankali wurin uh, umarni ga annabi sallallahu alaihi Sannan umarni gare shi umarni ga umma gaba daya don haka ya rasulullah udu ila sabili rabbika bil hikmati kai kira uh, zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikma uh, ikhtilafal ulama an ta'lim ulama sun ce hikima anan shine alquran domin idan qur'ani ya zo كتب كتاب لحكمة ويؤلف مثل كتابة ولحكمة تو ذا فسر كتاب القرآن حكمة للسنة معنى حديثي أما إذا القرآن يزود حكمة كتي ويزود كتابة تو ذا حكمة القرآن يتشيكم القرآن يا حدي حتى سنة أوتيت القرآن ومثله معه an bani qur'ani an bani kwatankwacin qur'ani ita ce sunna ko kuma hadisi saboda haka udu ila sabili rabbika bil hikma ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka ta hanyar qur'ani saboda qur'ani yana cike da da hikima sai Allah ya ce wa zakir bil qur'ani man yaqra'u وذكر بالقرآن من يخاف وعيد wa'azi da القرآن saboda mai jin tsoron narkon azaban Allah zai wa'ada shi kuma Qur'ani an zubar da hikima a cikin shi wa fassalna hu tafsila an rarrabe yana da hikima ya tsara yadda ya kamata ka yi da'awa da'awan farko ka diba abin da ka yi wa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah yana cikin jirgi ya je Turai sai wani bature ya zo ya tambaye shi ya ce miki yaya musulunci yake sheikh rahimahullah ya ba shi labarin yadda musulunci yake amma kuma yana rike da kofin giya malam da kan shi yake sai nin manta sai ni ce miki amma fa ba a shan giya sai bature ce ba a shan giya ta ya no no no no sai ba a shan giya shi ba zai yi ba to sai ko me kuka ran shi ya ba me ya kawo shi magana giya dori ya bar mutumin nan dai ya karfi musulunci ya dina sannan a yi faɗa da haram <laughs> ko ba haka Allah ya mada da kan shi ya yi nadama a kan yadda bai sa hikima shi ba kamar wani mai wa'azi sun fito suka nemi izinin wa'azi masallacin Shehu Usman ko muhammad Bello kusa dai ga masarauta babu ta ga hubarin kewa. aka ba su izini a matsayin su na yan izala su su yi wa'azi wa'azin farko da malamin su babbai fara da ce babu abin da ya kamata da hubarin sai a rusa sai ta ke hankali ya farki ina kaga irin wannan duka ka je gari wanda yake ba ku taɓa wa'azi wannan gari ba ko da kuka je an ba an yada mugun labari a kan in izala ba su san iyaye in izala kaza suke yin izala kaza suke suna zagin annabi suna zagin shu'ani suna sallah suna shura kafa baya sai ka zo garin da zuwa sai ka jire ma al'adar garin wai kai kai yi gare ka ba ku hikima me ba ka fara yi musu wa'azi kan birin walidai a ga iyaye mace da bi mijinta ko ba shi ne awajin kauyawa ba duk yaron da ya kangare ma uba ne sai ka ga rashi ya ce ka kashi wa'azi kayan an jima sai ka ga ana fitowa da kujeri ana zazzauna kayan an jima sai ka ga matan suna tarwa suna hada kai ana hada yan nera uku yes sadaka daga nan wani ya ɗaya sa'in shinkawa ya kawo sa'in baiwa? haka za ka yi ta yi kana da lafi har ka koya amma da zuwa ka sai ka ce wallahi limamin ku bai iya fatiha limamin ku jahili na mushriki din da kaga ba wa'azi ka zo yi saboda ka odo ila tafi da rabbika ka shekima ku nemi girman Allah ku gani bai tsoron amma Kudiba in yana so ya hana maka giya sai da ya dauki mataki uku ta dubara ya ce tana da amfani tana da cutarwa amma dan wasu suka bari sai dawo ce giya ba in za a sallah ba a shan giya sai wani ce a ah, tun da ya za a sallah ba a shan abu a can yan kuna da matsala Ka ni na ka ma gaba ɗaya tun da shi yana sai na ne ya yi sallah ga ba haka ta je bar giya sai ƙarshe ne da aka ga sun yi ƙarfi da Allah ya ce ka fanta ne ko wani san ciki amma gaba daya ka gani haka shari'a ya kamata idan kana da hikima kamar yanzu wa'azin da zan yi muku wannan masallaci na je gidan janar sule farau da dare dukan canza uslo ina iya muku zafi amma can ba ni iya zafi unguwar gwari ce suna tahowa da mata wurare da yawa suna bukatan hikima da kuma dubaru kuma ga sojoji da yawa waɗanda an kawo wasu ba saba jin wa'azi ba dalilin gadin gidan janaral kuma bariki na kusa sun zo shi dai ya kawo su wani wa'azi bayan su ba su ma san wa'azi suna bariki to kaga kana buƙatar lo mai kyau wanda za ka na su karantar da su a fida karantar da su a addini islam a islam gaya ba haka ake rayuwa har mutum ya samu ya ya fahimci addini wani lokaci kuma ba kaman chief judge ko high court ko barista bai tashi kotu magana sai ce addini ya hana kaza kaga ba zai yi ba sai dai ya tafi yancin dan adam zai ce aiki yancin dan adam an ba mutum dama ya yi addini kaga sai ka kare addini da constitution amma ba ka da iko ka zo a constitution ka ce wai kai ɗan halin suna ne ka zama magistrate court ko ka zama high court judge ko barista saboda ka kai addinin ka no sai ka yi hawa kai ba mai addini ba ne sai ka yi amfani da wasu constitution da ƙasa na human rights da what abinan freedom of worship akwai dokoki a cikin constitution da final court na freedom of worship sai ka naɗe gare ni amma ba ka yi zuwa ka ce ni musulmi ne ke don haka bai yawan da saura musulmi na sai wa a'a za ka bi musu hanya ka ce don kashe wani a suna da su yan garin ne sai su da ka yi sai a yan garin masallacin ba nasu ba ne sai a cewa masallaci nasu a ce me yasa kuma san gobe su don haka kun zo da public disturbance wannan dokan constitution duk da kun zo da public disturbance za mu yi arrestin ku. daga nan ba kawai sai ne fito da za a yi aiki. kaga kuma da alƙalin ya ce ai ni cikin su nake ya isala ne sai su wala ko mai da da shari'a ne shi ma dan isala amma sai so da doka ko play ne kaga ba mu yarda da national play ba amma muna amfani da ita mai wa'azi mun kire mun yi walima a Kano da Murtala ina son yadda sako ga gwamnan Kano kuma ga ya so ya zauna ga gwamnati shi gaba daya kuma in kai mai fuska gobe ko izala za ta wa asibe ya don haka sai zan fassara national play I play to Nigeria my country to be faithful lawyers and be honest to stop Nigeria with all my strength to defend her unity and her honor and glory

sai ke Allah ka taimake ni in cika alkawar kaga dai su dai akwai asai zo mu dai wal mau'izatul hasana da kyakkyawan wa'azi kyakkyawan wa'azi shine irin wanda Allah ya kai wa annabi Musa da Harun zuwa fadar Fir'auna yaqula lahu yaqula lahu saboda haka da abin ya umarce su je wannan house na fir'auna sai da da ake neman shi don shi wanted pastor saboda ya kashe mutum sun ba kuma ta ba wurin rabon fada yau kudu ya je madiyan ko ya je wani gari daban ah, kaga wanda an wanted person ana da daɗin shi ma a kashe shi kuma Allah yake ya dawo ya zo wurin shi kuma ga irin yadda fir'auna yake jin mulkin nan nashi Eh, kaga da yawa da sai mun da kyautata ɗabi'unmu na da'awa so da yawa za ka ga eh, gwamna ya taho masallacin sallah ko sarkin musulmi ko wani ciyaman ko wani sanata yan siyasa cikin kusa su ɗora shi ba mu yadda ba maki Allah ba zai zai bari in so bai zo wurin ko mai zai fita ne abin da zai fita zai fi wani. saboda ka sai ku sa shi kima imanin ku shirya kuka ba na adalci da shugabanni ba sai ya ce ka gane ka zauna ba ku da ba ku su wallahi kaga abin ko yan shari'a ne sai su ba ka maka nasiha amma ka yi da'awa ka faɗi gaskiya ka ja hankali ka ba su hakkin ka ba talakawa hakkin ka ba addini hakkin su hakkin wa haka da shi ne gojo ila sabi da rafika bil hikima wal mau'izatin hasana da kyakkyawan uslubi na wa'azi Allah ya ce mu annabi mun ta fa da ku qawlan layyinan in kun je ba da fir'auna ku gaya ya magana mai laushi la'allahu yatadakkaru aw yakhsha domin magana mai laushi tana iya sa Eh, ya wa’azantu ko kuma in bai wa’azantu ba ya fi tsoronku ba zai iya shafa ku ba kuma abin da ya faru ke an je da shi an yi mai rafi amma kuma cikin hikima yar au ne yake mata lankawa inna rasula kuma da zai ulsula ya zai yar au ne yake kun ga wannan manzo da aka yi kuma kuma a wata kila su kuma Masar. in an ka ce mahaukaci kake to ka ke ba a sauraren ka in kuma annai musa ya ce rabbul mashriq da ya ce kaga yara ma ya ce ubangijin da ya aiko ni fir'aun shi ne ubangijin mafita rana da mafadarta inda kuna da hankali da za ku yadda yara ma ne da don haka dole dabaru ne za ku yi za ku yi eh, shek habibu yana ya ɗaura ya tafi kamba wata shekara wurin wa'azi amin amin yanzu ma an yi kwastin ne ne hadija ya samu sauki yana tafsir eh, kila ma a kawo muku shi na gama tenuwa wa na faɗa in sha saboda haka dai in da ka ana yin wa'azi sai shan bayani wai mai sunan sarki marigayi aka ce ai shi ya haifi ga sarki bin suna ne sai dai an faɗa sai ya matsa yana son ya sai ya kai da sarki aka gagara a bari ya kai da sarki ya yi tafiyan hanyoyi in an yi doka gashi malamin nan fana nan sai to mi shi kai fana ce ba a yi ba magana banza dai kawo shi sai wani shirin kai da waye saboda yaudara cewa ya wai kai shi ka zai ya wuce ta so ta fita ka a dole a gaishe ta ce da ya shigo ya zikin kama zabga addu'a ya kama zabga ma sarki addu'a Allah ya kara maka lafiya mahaifinka wani Allah ya lullube kabari ne da rahama Allah ya ji kai lokacin shi ne mai masauki na Allah na zan yi wa'azi gare ka kai ne ka yi hankali da kai na ta ina nan da rayuwa yasa da taho saboda babu waya ka takarda da na aiko mai nan ba ta kawo ba to gashi na zo sai ya wuce ba ta ciye Allah shi kai ne mai addini shi mai kaza mai kaza sai da ya gama koke koke ne yana cika sai sarki ya ce kai kin wani na yi tsawai malamin ga bai wayo kaga oh, auki da da sai samu kowa gida na kaiwa. da aka bayan a Saboda haka dole dole sai ka yi amfani da wakin da kwakwalwar masu mulki musamman. wanda mulkin nan da suke gari in suna jin kukuwar shi sai an bi a hankali yanzu in ka ce in yi wa'azi irin na bella ya bai yi wa in ka diba kuma sai ka diba da ni da malam bella ya so gidana da yake a harbin ko bacci yake raba ne kwanton bella ya so tare da biyu kuma wa'azin mu kala yi ne namanin sojoji kana iya samun kasafin dana a bashi da nai ka ji da yake yanzu bai saura ba amma yanzu mu kuma ba mu iya aiki sai da gwamnati don ina kira wa'azin kasa in za a yi wa'azin kasan nan sai na nemi taimakon sojoji da 'yan sanda da security don a kare rayuwar mutane kenan ya nuna ina da kwaɗayi in kawo gwamnati ciki na biyu masaukayyar da zai iya samu a wa'azin ƙasa in sauke masu wa'azi tasirin na 'yan kasuwa kaɗai bai dole sai ka nemi gwamnan lord sai ka nemi gidajen gwamnati duka sannan ka sauke baki eh, baya ga wannan kuma shekarar da muka fara hulɗa da gwamnati a Isala shi ne 1999 saboda yarima. Yarima shi ya kirkiro shari'a, shari'a ko zuwa za su tallata ta. Malamai don haka ya amfani da ƙungiyar Isala ta wayar da kan mutane. Allah shi mishi albarka. To, da wannan lokaci Niger State gaba ɗaya ma da ƙarfin gwamnati an ka hana gidajen giya. kore ya amfani da wannan guguwa shi ma aka sa dokan kiyaye kun ga ana ta fashin wasu kwalabe ko ko kusa ne na gan shi dai a din argun argun wani to duka dokar da aka yi amfani da ita a tsayin ruba farawa shi a gwamnan lokacin lokacin Allah ya sa saka mishi da alkhairi shi kuma sai ya canza sokoto sinima ya maishe ta masallaci ya san da lodan sinima ya maishe ta masallaci kun ga wannan siyasa ta yi mana amfani ko ba ta yi ba sannan barin ba ku misali wanda ya mana cin zanta na marayu shekaran da wani iri sanata akwai gwamnati da ta yi sanata to saboda haka kun ga da faɗa muka yi da su zai yi wanga masallacin kamar yadda na ba su labari miliyan biyar da an so ga gwamnati ya a kure aka kawo don ginin wanga masallaci miliyan biyar kai aka gina wanga masallacin nasarawa bayan na ji na magana da kure ya kire kwamishina na kuɗi dipiti gwamna ne shi ma ne don haka sai da muka keɓe gehe sannan aka ba mu dama ya ce wata a ba a ba marigayi turaki ba sai Allah ya ce kansu su ruka sai aka ba kuɗi ya kawo wanga masallaci da muke ciki to don haka idan gwamnati fada za mu yi da ita dari bisa dari to akwai abubuwa da yawa da ku ne za ku shawo don haka yasa akwai bambanci tsakanin malamai eh, muna tafiya cikin mota don time by time malam bello ya zo yana zuwa argungu gidana ya kai musu abinci kai shinkafa ya kai shuga da abubuwa to nan da ya so sai daidai ina son yi ta a nan da jirgin sun fito sai ya nufe ya bari shirya ta take nan ya yi farci ne a kan wata dakali eh, har sai da ni wanka ni shirya ne ko ni na zo ni ta shi shi ya tuka mota da yara ne a cikin mota mun yi kusan kai ya fi sai ce yanzu kai malam inda kuna hulɗa da mu haka ta farka da kada duka yana yi sai ni ce mishi kai to Allah ga da cikin mota to wallahi ka san da bargaza ta ka san wani abu da ka ji wallahi ka san da bargaza ta to kaga kwanan baya ai sun ga ya ce ni na yi wa'azi masallaci shi ina bayani mutane hada suka yi mu daban shi daban duk abu guda ba in yana da lafiya ce mai gobe ina son ya zo kan Allah ya so zai amma na ji shi lafiya bai cika lafiya Allah ya ba shi lafiya makasudi ne mu gada muku ba kowa ya kamata ko majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mai sanyi sanyi abubuwa akwai mai zafi zafi waye Abubakar duka Abba akwai kafiri kuma waye Usman bin Affan akwai dan matashi mayaki waye Ali bin Abi Talib saboda kowa da ikin na shi eh, don haka dole sai an sassauta an bi kowa da cikin makarikon a tafi da addini gaba daya don haka yanzu kaga malam bello ya fi suna jin tsoron su wata tafargaza don kai shi mutu kaga mu ma sai mu lafe na mutu ai ko malam bello ya baya ce kaga ni mu kuma mai shiga daji inda muke shiga makarantar da addini a gani kowan mu da irin abin da ya dace da shi da dalla ya fice ga shugaban kasa ya buɗe masallacin mu a Abuja yana tarwa kaga sai kai dan sauke sassauci Allah ya bala sai ya kai sai da ya ba haka ne kowa idan babu irin su kasa na da matsala in kuma babu irin na idalan kasa na da matsala don ka kaɗin group of fraction. Wajadilukum billati hiya ahsan. Kai jayayya da Yahudu da Quraysh da Rasulullah billati ya ahsan. Da abin da fi kyau, menene fi kyau? Wanda adda hujja. Hikima ce kana da madogara kana da dalili amma zama hiya ahsan. Ko da kana magana kana da kyau, wadda ta shi yi ka ba fada ka ce alhaji muhammadu barau kai aka ci kujera A ga ladabin kan bai cika ido ba suka ce mai martaba ko mai martaba sarki Allah ya kara maka lafiya Allah ya kaza sai ka gaya mai sabo da kake so ka gaya kai dai baka tsudi shari'a da ya galaba ko to ka sa hikima don da ya garaba ba jadilhum billati hiya ahsan na'am inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin inna rabbaka hakika ubangijin ka huwa a'lamu ne mafi sani biman dhalla an sabili ga wanda ya ci bacewa akan tafarki kai baka sani ba hadda wani mai bashe bace yana zagin malamai yana zagin addini Sani kima wurin ilmantar da shi ba mamaki shirye ne bai gane ba ba ma sai sai ya gane a gurin haka inda rabba ka ji ka ubangijin ka kuwa a alamu shi ne mafi sani da an tafi da ga wanda yake bacewa daga tafarkin shi wa kuwa a alamu kuma shi ne mafi sani da masu shiryuwa saboda haka kai bari ganin mutum da sanyin hali ba mamaki in ka kai mai wa'azi bala'i kenan bari ganin mutum bijirarre ba mamaki in ya gane gaskiya ya ke karshen gaskiya saboda haka tun da Allah shi ne mai shirya ba kai ba to ba hikima ka zage su ko ka wulakanta su ko ka kasa ba su hajjar su ka yi hikima gwargwadon hali Allah ba ya nan sallallahu alaihi wa sallam wa ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.